أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرض صاحب العصر والزمان أرواحنا الهوفتة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 na rufewa to kuma ita maganar da na yi bara din nan ba ta keɓanta da bara ba ne a bisa gaskiya ma ba ta nuna wani abu da ya kama da wannan lokaci na hususan ba saboda aka ko yanzu aka saurari wannan maganar ta bara to za ta zama ta yi daidai da wannan lokaci kowa komai na taɓo in su janabobi daban-daban wanda ba zan so in maimaita su a wannan karon ba saboda in aka saurari wancan ma da na faɗa bara ya wadatar ga abuwa da dama za a ji wani saboda dama to da yake ainihin an gabatar da muhadarori akan maudu'ai daban-daban wanda suka shafi shehu usman ta janibin rayuwarsa daban-daban wanda ƙwararru suka gabata to a ninawa kamar jawabin rufewa ne wanda ba ainihin maudu'i aka bani ba irin wanda aka ba su malamai aka ce musu makana dangane da wani jani yau a cikin janibobin da aka ba su an sa wani magana dangane da eh, ainihin shi, da awon shehu da ilminsa da koyarwansa da jihadinsa da tarbiyyansa ga al'umma da sauransu da sauransu kila ma an yi janibobin akhlaq da rayuwansa a ainihin zamantakewansa ainihin da tsakaninsa da iyalansa da ma makwabta da sauransu kila duk an tattaɓo wa'annan wanda za a koyi darussa daban-daban a kan wannan to ni ina in na ɗan ɗauko kowane ɓangare na ɗan tattaɓa ya wadatar zan so ne in dan karfafa kan waɗansu nukdodi wanda na san bara na yi magana a kansu kuma masu shekarun baya kuma duk lokacin da muka yi taro dangane da shi usman dan fodi muka yi tsokaci dangane da waɗannan a tsawon a lokacin da muke tunawa da ranar haihuwansa ne wanda akan yi a ƙarshen safar ko kuma wa'insu janibobi har da ma lokacin da ake bikin tunawa da haihuwan shehu abdullahi dan uwansa wanda shi ma in kana magana dangane da shehu abdullahi a lokaci guda kana magana dangane da dan uwansa ne shehu usman kuma haka da zaka man kana magana dangane da shehu usman kana magana da dangane da shehu abdullahi ba za ka iya raba wa'annan shasiyoyi guda biyu ba to ah, zan da yake abubuwa ba su sake ba musamman halin da muka sami kanmu a ciki na san bara kun ce ma ainihin abinda akan ce ma theme wanda ake magana dangane da shi a makon gaba daya an ce dangantakar da'awar shi usman dan podiyo ne da kuma da'awan wannan haraka an ce wannan kyakkyawan zaɓi ne na na ban mazanci ma theme ba don theme ya bambanta da mudu shi shi akan fim ne ake yin maudu'ai daban-daban to abinda in halin da muke zaune a ciki na bara bai sake da bana ba saboda da a ce ma wa'yansu abubuwan da aka yi magana dangane da su a baya an sami ci gaba har ana iya ɗorawa a kai da sai mu ce mu aji wa'yan nan amma sam abubuwa ba su sake ba na farko a ainihin yadda aka murguda shasiyan shi kansa shehu wanda mun san lalle akwai hannun turawan mulkin mallaka akan hakan to kuma akwai jahilci na waɗansu ba'adin mutanenmu akan hakan inda aka murguɗa al'amarin aka nuna cewa kamar shi shehu ya zo ne ya yaƙi wanda su a wurin suka ce jihadi suna nufin yaƙi ne kawai ya zo ya yaƙi ne ya kafa daula ta fulani wadda ta ci hausawa da yaƙi wannan tunanin bature kenan kamar da na faɗi ba a shekarun bayan ma na da daban da abu ga rana ambata wannan cewa shi lugard da ya yi jawabi bayan ya kona sokoto <laughs> je zan je kona a wurinsa ya ci sokoto da yaƙi ne alali ya je ne ya ta'asa ya kashe-kashe to sai yake cewa ainihin eh, fulani sun mallaki ƙasar nan saboda haka suna da haƙƙin sun ci ƙasar nan da yaƙi kai sai fulani sun ci ƙasar nan da yaƙi saboda haka suna da haƙƙin mallakanta yanzu kuma mu ingilishi mu kuma mun ci ku da yaƙi saboda haka mu ke da haƙƙin mallakanku don ma ya tabbatar da cewa ya ci wannan daula ta shehu da yaƙi shine ma har ya bi sarkin musulmi a tahiru a tahirun amurki nan wanda ya hijira ya bar garin ya koma barmi ya bi shi can barmi ya kashe shi ya dala da gawawakin mabiyansa to wannan ya ne don ya nuna cewa an ci wannan daular ne da yaki saboda haka da can fulani suka ci da yaki suka mallaka yanzu kuma ingilishi sun ci da yaƙi su kuma suka mallaki ƙasa kuma wannan bai wani ɓoye-ɓoye ba akan wannan cewa shi yanzu shi abin da ya zo ya kafa daular ingilishi ne an kuma ƙarshen sarkin ingila kuma har ma ya bikin ƙona tutan shehu a lokoja har ma ainihin ya nuna musu cewa ainihin da ga abin da ke mallakan yanzu an fasa wannan ya nuna musu yanzu ga abin da suka dawo a kai to wannan tunani na bature e, e, yadda shi a fahimtarsa akwai waɗansu mutane ne sunan hausawa wanda kuma sai wasu mutane sunan su fulani suka zo suka yaƙe su shi bai danganta abin da addini ba sam shi a wurinsa kawai yaƙi ne na ƙabilanci kamar tun da shi yaƙin ƙabilanci ya yi na ga wani bayani a net na gani yana bagana ya ce daular larabawa sai ya sa taswiran duniya ya nuna ainihin eh, eh, daular da ya kira na larabawa da ya buga tun daga gabas ya da irin su kasashen malaysia eh, indonesia iran afghanistan wa'annan wuraren da pakistan har zuwa ya buga har andalusia ya ce ana ce ma wannan daula daular musulmi uh, islamic empire haka ya ce ana ce mata daular musulunci ya ce a shi wannan wannan an yi ne saboda an faɗi wannan kalma ne saboda kyaman addini banda haka ba ai lokacin da ingilishi suka kafa daula sun ce mashi british empire ne ba su ce masa christian empire ba ya ce kuma lokacin da roma su ma ka kafa daula sun ce roman empire ne ba su ce masa pagan empire ba to don menene yanzu za a ce ma wannan daular a kira shi na addini eh, eh, eh, yana wannan magana ni kuma ina sauran ce a ah, to kai a fahimtanka kenan lallai ba daular laraba aka kafa ba daular musulunci ne domin su laraba dama ce akwai su suna kuma magana da rashin larabci amma ba su kafa daula ba na larabawa addinin musulunci ne asasin bai yaduwan wannan karfin wannan al'umma da kiran manzan Allah sallallahu alaihi wa wanda ya kira a makka sha shekara goma sha uku ya hijira ya koma madina har shekara goma cikin wa'annan shekaru 23 a lokacin aka kammala wannan sako kuma ya yadu har ya gabas da yamma a tun manzan Allah na dare bayan nan kuma ya ci gaba saƙon na addini ne da ba don addini mun ba za a sami wannan dauran ba sam addini ne haifar da dauran kuma akan asasin addini na akwai wasu mutane da suka amfani da addinin don cimma burin kafa daura wanda ba ainihin addinin ya dame su ba daura ta dame su amma ko su wayannan mutanen ba su isa su ce sun kafa daura na larabawa ba tare da addinin musulunci ba al misali an yi dauran banu umayya banu umayya ba su isa su ce ba dolan addinin musulunci ba ne don da zaran wani ya ce ba dolan ba na addinin musulunci shikenan ba ya rasa ainihin uh, hujjan kafuwa a wannan muhallin wai kama abin da uh, sai da zainab ta gaya mai yazidu a fadansa da ya ce zai iya sadaka da da yar imam hussein ta ce ba za ka iya yi ba sai dai in ka fita da addininmu don da addinin kakanmu ka shirya in kai mumini ne to sai ya shiru saboda bai isa ya ce shi bayana addinin kakansu ba ne saboda in ya ce bayana addinin eh, annabi muhammadu mai shi kenan ba yi da ainihin hujjan kafuwa a wannan zama a wannan kujera don ya zauna a kujerar ne da sunan shi ne shugaban musulmi yawa saboda haka ina faɗin wannan ne kan tsawaita magana akan cewa daula ko da an yi amfani da ita an amfani da musulunci a kafa daula amma dai ta addinin musulunci ne ba larabci ba ba larabci ba ne to amma na ingilishi lallai daular ingilishi ya kafa shi ba ba akan asasin addinin kirista ya kafa ko da yake shi kirista ne amma bai da dangantaka da addinin kirista daular tasa sai dai shi kirista ne amma daularsa ya kafa ne domin ya faɗaɗa danniyan ingilishi akan sauran mutane haka ma su ma sauran kabilun da suke eh, turai su ma suka yadu da wannan komajin faransawa su ma suka kafa daular faransawa suka mamaye yan surari haka ma jamus su ma suka yi har aka yi faɗa tsakanin suka raba abinda jamus ta mallaka a tsakankaninsu kaga su daula suka kafa a kan asasin jinsi ɗinsu na'am haka ne amma daular musulunci an kasa kafa shi akan asasin musulunci ne ba akan asasin larabci ba to wannan kenan saboda haka mahangan bature dama dole zai hangi abu ta shi da yake ganin abu ne ba zai taba ganin shi ta mahangan addini ba ta mahangan kabilanci ya ga abin saboda haka da ya zo sai ya gan mu a matsayin mu kabilu ne kuma sai ya dauke mu akan cewa akwai kabila wata kabila sunan hausa akwai wata kabila sunan ta fulani sai fulani kabilan fulani suka ci kabilan hausawa da yaƙi suka kafa daura shi ta haka yake kallon a kabilance ya zo kuma a da tabaron kabilanci yake kallon komi kuma yana kallon da tabaron kyaman addinin musulunci saboda haka shi ba zai taɓa cin kiran abin musulunci ba to amma mu zo mu duba mu gani akwai wata kabila sunanta hausa amsa a'a bata ba wata kabila sunanta hausa domin mai muke ce ma kabila jinsin mutane wanda suke cewa asalinsu guda ne ta fuskacin jini kafin su ce su 'ya'yan wane ne ko 'ya'yan wasu gungun mutane da suka yi hijira daga wani bangare suka koma wani gu su duk 'ya'yan wa'annan ne to sai su sai su zama kabila amma ba wata kabila sunan ta hausa hausa ƙasa ce shi ma haka shehu ya kira ta hausa karman hausa ba ƙasar hausa ba ma ya ce mata hausa kawai ya ce mata sai a ce a hausa akwai kaza kaza an sami hausa akwai kaza Ma'ana hausa nan ƙasa wanda ake cima hausa din kuma haka an yi wani lokaci da ainihin aka yi wa'insu gidajen sarautu da suka yadu ‘ya'yan bawa ɗan baya jidda suka yi hausa bakwai a kuma suka yi wa'insu bakwai ɗin ma ban san mai ba na son abuci amma da suke ce masu ɗaya bakwai ɗin in ce ɗaya bakwai ɗin to amma a lokacin ainihin mutane na magana da harsuna daban-daban ne a wannan nahiya amma duk cikinsu sunansu ƙasar hausa sunansu hausa sannan kuma a sanadiyan zamansu da cuɗanyansu da juna harshe ya bayyana mai suna hausa sannan kuma al'ada ta bayyana mai suna hausa sannan kuma muna iya cewa ɗansu abubuwa daban-daban wanda za a danganta shi da hausa ya zama hausa kaga hausa asasi ƙasa ce sannan ya zama mutane sannan ya zama ah, harshe sannan ya zama al'ada saboda haka abubuwan wannan hudu duk hausa ne saboda haka duk wanda suke zaune a wannan kasan sunan su hausa ko da ma suna da wa'insu harsuna da yawan ma wanda suke magana da wanda suke zuwa kasan hausa suna amfani da shi a matsayin harshen gaba ɗayan su amma da yawan suna da harsuna daban amma ba su fita daga hausa din ba to amma babu babu babu eh, jinsin mutane 'ya'yan wane wanda suke ake ce musu hausawa wato hausa ba su ce su 'ya'yan baya jidda ba ne bilhassar baya jidda ya samar da gidan sarauta ne a manya-manyan biranen kasar hausa a wannan lokacin wanda 'ya'yansu suka zo suka zama sarakuna a manya-manyan garuruwan hausa a wannan wannan lokacin har guda bakwai to amma daga baya kuma kaga abubuwa sun sassake an samu wasu garuruwan kuma sun tsitsiro wasu sun babbayyana kuma su ma suna magana da harshen hausa ne wasu kuma wanda suke ma asalin na kasan hausa kasar cikin hausa bakwai wasu ma ma sun ɓace al misali wasu muhimmancin su tuniya ya kau a matsayin birane a yanzu yadda muke magana alhali kuma ga waɗansu birane da suka bayyana wanda su kuma su ma suna amfani da harshen hausa ne su ma suna cikin ƙasar hausa ne saboda hausa ƙasa ce a wancan karan na yi bayani akan kalmar hausa ɗin kanta ma cewa meye meye ma daga ina ta asali kila in abin in a gurguje ne in sake tunatar da mu na ce ainihin akwai masu cewa kalmar hausa din nan habasa ne wato habasha don su habashawa ba su da sha harshen su suna ce ma eh, sha suna ce mata sa ne har bilalul habashi mai ma manzo Allah sallallahu alaihi kiran sallah shi ma an ce ainihin yana kiran sha sa ne har haka kuma yake kiran sallansa yana cewa ashadu ne ashadu Allah ila Allah wa ashadu anna Muhammad rasulullah har an ce manzo Allah ya taɓa cewa shinul bilal sin wato shin din bilal shine sin shi sin yake cewa to ba ake su habasa din suke cewa ba habasha ba ba balarabe ne ce habasha amma su habasa suke cewa habasa din kuma habasa din da irin v din nan wanda bamu da ita a Hausa mai kamar a kasar ta dare a sama v din wasu wa suke ce mata inda bahaushe ne kace va zai ce maka wa ne saboda haka havasa zai zama hawasa ko kuma sai ya zama hausa wasu sun ce asalin karma kenan an ci sun ce kuma asalin wanda suka fara zama a wannan kasan daga can kasan habashi din suka zo suka fara zama tana iya haka nan ne ko kuma wani baɗin cewa ainihin ainihin kalmar hausa din ainihin ta fito ne daga mutanen yamma da mu mutanen da suke nahiyar da ake ake ce mamalle a wancan lokacin wangarawa da da fulanin wannan wuri su kuma harshen su wangarawa shi hausa na nufin gabas ne su kuma suna yawan zuwa nan da fatauci da kiwo su suke cewa za su je gabas su suka ba su eh, eh, wannan suna ni kuma na nake cewa ni na fi yada da wannan tunda ni na je mamali na ga wansu abubuwa da daman gaske wanda ya nuna cewa in an ce man hausawa daga nan suka fito ci maka eh don ainihin in suna magana da harshen nasu ba yadda za a yi ce ba hausa suke ba sai ka kasa kunne. zaka ji iri ɗaya da ka ji da yadda ake hausa haka suke harshen su wannan harshen bambara ɗin nan ba da bambanci da hausa kalmominsa da yawa ma kalmomin hausa ne al misali na ga muhimmin abincinsu shine tuwo sunan tuwo ɗin kuma to kuma <laughs> akwai wasu mutane da ake ce masu kaɗo haka suke ce masu amma mun hana ce musu amma anan kaɗo ana rufin wanda ba latini ne ba ke to ce amma su a can ana yi wasu tura su an ce su dogon to suna zaune a wani tsauni wai shi dala kuma ka ji harshen su iri kamar suna hausa ne yanzu akwai irin su da yawa a maka ana samun su in suka suna yar in ba ka kasa kunni ne ke da ba za ka dauka suna hausa ne to ala ya abin nake kokarin nuna shine hausa ba kabila ba ce ballanta na har a ce yau an waye gari ana faɗa tsakanin wasu wai kabilu biyu hausawa da fulani don babu wata kabila sunan ta hausa wanda suke zaune a ƙasar hausa su ne hausawa kuma har fulani da suke zaune a ƙasar hausa din su ma hausawa ne da nufawa da bare-bari da yarabawa wanda suke zaune a cikin kasar hausa duk sunansu hausa ba ku gani ɗaya bakwai ɗin hausa bakwai ɗin da aka ce ai sun sa nufe da yoruba a ciki da, da, jukur duk sun sa su a ciki su a wurinsu duk yana a wurinsu hausawa ne saboda haka hausa ƙasa ce to shi kenan yana ƙoƙarin fassara wannan ne domin shi baturi da ya zo ya ɗauka ƙabilu ne guda biyu ɗaya ya ci ɗaya da yaƙi to na'am muna iya cewa na'am eh, fulani kabila ne amma su mutane da suka bazu suka kuma haɗe da kabilu daban-daban ta yadda ainihin sun cakuɗa da waɗannan mutanen sun zama su ba duk inda ka ga waɗanda akwai fulani da ake ce ma fulanin gida da kuma fulanin daji makiyaya su makiyayan nan suna ratsa tsakanin kowaɗansu irin kabilu da kowaɗansu irin mutane kuma suna magana da duk harsunansu duk inda suka ji suna magana harshen wurin amma sun rike al'adunsu na fulani da kuma harshensu to kuma akwai wasu fulani da ake ce masu fulani gida wanda shi shi usman cikin irin sai fito su kuma suna zaune a gari ne su ne galiba su ne malaman makarantu su ne alkalai su ne magatakarda su ne abin da ya shafi ilimi galiba su suke saboda su suke da ilimi su tabbas su kuma suka yada addini anan su suka yada koyarwa anan su kuma sun narke sun zama mutanen gari har ma sun manta da harshensu na fulatanci saboda sun koma suna magana da harsunan da mutanen wurin suke amfani da in suna kasan nufe ne sun koma suna amfani da nufe amma su fulani ne in suna kasan abincin hausa ne suna magana da harshen hausa amma su fulani ne in suna kasan barone ne suna amfani da harsunan ah, bare bare Allah kanuri ne kuma wani harsunan da suke barno amma suna na a fulaninsu amma suna narkewa su zama mutanen wurin saboda haka mu asasin kabila bai taba zama asasin da muka ga kanmu ba sai dai in bature shi ya kai ke ganin mu ina faɗin wannan ne don ainihin wannan ganin na bature an zo ana neman a dasa mana to shi shi usman dan fodiyo ah, malami ne kuma dan malami babansa ah, ma'anan ma fodiye fodiye da fulatanci ne fodiye yana nufin malami ne Eh, zuwa na malin na gama ainihin ma malin ana ce mashi fodewa ne sai a ce fodewa ne fodewa ne fodewa ne a kira sunansa kowane malin sai a ce mashi fodiye amma na ga wani silsilan wanda ya kara wani ya kawo min in sarsalan karatun sa shi ya karatu wajen fodewa ne shi ma ya yi karatu wajen fodewa ne shi ma ya karatu wajen fodewa ne wato fodiye in yana nufin malami ne kamar yadda mace cewa malam malamin shine fodiye to ko da ake mashi Eh, eh, dan fodiye babansa sunan babansa ne eh, saboda babansa malami ne ya shara ana ce mashi fodiye ah, hausawa ne da ko kuma ce wanda ba su iya faɗan fodiye ba ne sai suka ce masa fodiyo to kuma sai sai fodiyon ya zauna yanzu an kace ma fodiye sai mutum ya kalle ka yanzu fodiyon ya riga ya zama har ya rufe fodiye amma fodiye ne asali kun fodiye na rufin malami to kaga shi shi dai shi babansa ya fi karfi a karantar da alkur'ani shi kuma shi shehu ya karatu wajen malamai daban-daban daban-daban ah, fitattu daga cikin malamansa akwai malam jibirin na agadas wanda ko shaka ba ba fulatani ba ne ba agadas ne sannan kuma ya karatu a zare wajen wani malami ne mai suna malam hami gidan limamin kona ah, a nan cikin birnin zaria sannan ya karatu kuma wanda ya bani bani cewa ya karatu a timbuktu ya nuna masu sun zauna ma a timbuktu sun yi karatu to haka nan shi shi malami ne malamin addini kuma addini ya koyar ya zama malamin sarkin gobe malami a gidan sarkin gobe yana koyar da 'ya'yan sarki a haka nan ya fara da'awansa su wa'annan da suka fara ja da shi ai almajiransa ne da shi ba wajen zai fara ja da shi malamin gidansa ne ko da yake shi bai faɗa da shi ba ya tafi da shi da dabara shi wato bawan jagwarzo ya tafi da shehu cikin hikima amma 'ya'yansa biyu eh, na fata da yunfa su suka ja da shi musamman shi na fata ya nasa yunfa sai ta da kumaji ya yaƙi shehu to daga nan ne sai ya zama abin ya zama yaƙi har ya zama har shehu ya hijira har ma ya rubuta cewa duk almajiransa da masu irin nasa ko masu hijira din ya zama wajibi sannan kuma da aka kai musu hari amma hijirtansu abin ya zarmin yaƙi har ya zama kuma sai Allah ta'ala ya ba su nasara to muna iya cewa ma inda wannan ya kawo daga abin da nake son faɗa na biyu na farko na ƙwarin warware wannan batun cewa kar wani ya tafi da tunanin cewa ƙabilanci akai ba ƙabilanci akai addinin musulunci koyarwar addini cikin almajiran shehu akwai mutane mabambanta daban-daban na'am mun yadda shehu ba fulatani ne haka ne ba ba fulatani ne ba turanki amma ba fulatanci ya koyar ba ba kabilanci ya koyar ba addinin musulunci ya koyar kuma ya ga ya tafiye-tafiyensa a ƙasar hausa ya ga abubuwa da dama da su ake yi wanda suka saba ma addini don akan su ya rabe magana kan cewa ana dora mutane abin da Allah bai dora musu ba na ainihin kudin kasa da jangali da haraji wanda su ba su shari'a ba ta ce ba ta dora musu ba to irin wannan lokacin da ya fara da'awan su kuma suka ba sarkin gobir inda yake fara ganin abin kamar hadari ne gare shi har ya fara nuna ga sauran sarakuna da cewa lallai su yi hatara da da shehu da ire-irensa domin ga abin da ya gani ya ce ya ga kamar wuta a gidansa karama amma ga shi yanzu ta nema tafi karfinsa to mutum ya ga gwarman zai ga cewa ba na'am na san sun kokari su kira abin fulatanci su ce ainihin ana faɗa da fulani ne wannan kuma kamar yadda ne bayani wancan karnar ke cewa haka al'adar mutane yake duk lokacin da addini ya zo sai su yi kokari su dan jingina shida. wa'yansu mutane wannan kuma har yanzu dan adam bai daina wannan ba ga lokaci kun ga lokacin da manzon ya bayyana sai ya zama na su a makka quraish saboda suna da kabilu a yasu yasu sai suna ganin wannan ɗaukaka ya zama na gidan banu hashim sai suka yi adawa da su a matsayin hashimawa har ma suka ƙaurace ma banu hashim na shekara uku aka ce ba za a siya daga wuri su ba za a siya masu ba za a aure ba za a aura daga su ba a aurar musu ba ba za a wata hulɗa da su ba amma duk duk banu hashimi ne sawa'un da wanda ya imani da wanda bai imani ba sai dai wanda ya fice kamar an ce abu lahabi ya fice daga dangi ya ji ya shiga gidan wa'yansu mutane suka ce wa ya sa da zumunci wato ya bar 'yan asalin gidansu ya je wani gida amma su sun yi abin ne a asasin cewa sun ga kiran manzon Allah ɗaukaka ne kuma ɗaukakan zai ɗaukaka a ganin su zai ɗaukaka banu hashim su kuma ba su san banu hashim su su zama sun fi su ɗaukaka to su kuma waɗanda suke ba ƙuraish ba sai suka ce ai addini na ƙuraish ne su kuma sauran larabawa kenan sai suka ce su kuma ba za su yadda ƙuraish su mallake su ba su kuma da ba su larabawa sai suka ce ai mini addini na larabawa ne kamar bayan da nake muku na wannan wani batu da yake cewa wai ainihin ai ai ai arab empire ne aka kafa amma sai aka dawo ana kiran shi wa islamic saboda ainihin um, nazarin su mutanen turai ga kyaman addini musulunci to lallai ɗabi'an ɗan adam ne na kullum sai ya ɗauko wani abu ya adawa da wani abu da shi sai ce ainihin wannan abin na wasu mutane ne haka da yake to kuma anan wannan an yi wannan su sarakunan ƙasar hausa da suka ga wannan kira na shehu sai suka ce fulani suka kira su haka nan fulani suka kiran su to su kuma har wala akwai daga cikin waɗanda su kuma suka jahilci wannan cikin fulani da su ma suke cewa fulani har ma an ce ai an ce fulatanci sai ana nufin sarauta kenan aka ce ai ya motsa wato ma'ana jin shi jinin sarauta ne ya motsa alhali shehu usman dan fodiyo ba sarki ba ne ba dan sarki ba ba gidan sarauta ne ya taso ba ya nemi ya karfi ba a dama ba gidan sarauta addini ne da addini sai dai daga baya an mishe shi sarauta irin na bahaushe aka koma ana tunƙaho da ainihin jinin dan fodiyo da wanda dan fodiyo ba tuta almajiransa kuma aka zauna aka koma ana ainihin sarauta irin na bahaushe wanda akan haka bature ya zo ya sami ya sami wannan al'umma sai abu na biyu da nake so in tsokaci a kai shine batun jihadi kam da muka ce jihadi su mutane suna sun ɗauka yaƙi ne wannan kuma shi maharwala hadda nazarin shi batura don shi bature ya yi ya yaƙoƙi da ya yi shi ma na ƙiyayya ga addinin musulunci da ƙiyayya musulmi don gudun kada musulmi su mamaye su kar su mallake su saboda haka ya yi yaƙoƙi da ya rika kiransu uh, crusade ko kuma yakan kira su yaƙi mai tsarki holy war to su yi yaƙi ne je yana yi da musulmi kuma ba da ba yaƙi ne na kashe-kashe sosai ka misali lokacin da suka kama birnin Kudus sun zubar da jini ne ta yadda aka ce ainihin haddawa kansu sun kasa tafiya don ainihin jinai na mutanen al'ummar musulmi da suka kashe sun kai sun jinin ya kai gwiwawun dawakansu saboda inda suka yi kogin jini na al'umma to su shi wannan wani abin da suke kira shi um, yaƙi mai tsarki to haka wasu suka rika fassara jihad amma sai ce jihad sai ce holiwo to lalle ba mu da wani abu shi holiwo wannan tunaninsu ne kuma yana da kyau ya zama mu mu rika lura da abin da mu muka fahimta a fahimtar mu mu daina ɗaukan fahimtar bature shi bature yadda fahimci abin shi fahimci abin shi akan abuwa da dama mun ɗauko kalmomin turawa mun fassara Um, abubuwan da muke da shi da su wanda kuma yadda suke kallon abin daban ne da yadda muke kallo hatta yadda suke da addinin kirista yadda suke kallon addinin kirista ba haka musulmi yadda bai kirista ake kallon addininsa ba haka musulmi ke kallon nasu addinin ba sun bambanta haka kuma in su kalmomin da suke amfani da su ba haka ba ma'anan su kenan ba hatta kalman ubangiji da yake cewa gor ko ya ce rab ya bambanta shi da yake fahimta shi daban ne da yadda musulmi in ya ce in ya ce Allah ba mu da yake fahimta daban ne haka kuma in ya ce ma in ya ce in ya ce prophet yana nufin eh, annabi to shi kun fahimta shi da kalma annabin ma daban ne da yadda muka fahimta haka ma in ya ce adultery in ya ce zina ko ado shi kuma adultery a wurin shi wani abu ne daban sai ka fahimci a ingilishi me yake nufi ba yana nufin zina ba ne zina a musulunci yana nufin saduwa tsakanin mutane biyu eh, namiji da mace wanda ba aure tsakaninsu shi ne ake ce zina amma su aurensu ba haka ba ne su aurensu mace in tana da miji shi ne an sadu da ita aka yi adultery amma ba ta da miji ba adultery sunan shi sunan shi fornication ba ta da miji <laughs> saboda haka kalmomin su ba lalai ya zama sun muɗa ba gaba haka ma fireya da muke fassara sallah da shi lalle ba su da wani abu mai kama da sallah ya kamata mu fahimci in fireya wurin kamar addu'a ce an fahimta saboda abubuwan sai mu ɗauka sai mu fassara fahimtar mu da shi to yana da cikin wa'annan eh, eh, eh, fahimta irin tasu a ɗauka fassara namu har da jihadi jihadi ba yana nufin crusade ne ba yana nufin holiwo ba ne jihadi a wurin mu yana nufin yunkuri ne daga juhud kalman juhud juhud daga nan daga wannan root din jihud wannan tushen juhud din na inda yake nufin yunkuri ko kokari aka sami kalmo abubuwa daban da suka yi rasa daga shi a daga nan aka sami ijtihadi da su mujahada da shi jihadin kansa kuma jihadi yana nufin eh, duk kokarin da kake yi na ka zama bawan Allah na gani kuma marhala marhala ne na farhalar marhalar farko shine kai ka yaƙi zuciyanka ka fi karfin zuciyanka ka danne ta tabi abinda ka tilasta tabi abinda Allah ke so kamar yadda aka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa bayan an dawo wajen yaki yace mun dawo daga karamin jihadi zuwa babban jihadi aka ce mai babban jihadi yace jihadin nafs mutum ya fada da ransa ya fi karfinta don kana zaune ita inna nafsal amaratu bisu ila marhibar zuciya sa ta saura maka kai mummunan aiki to ka fi karfin zuciyanka kai abin kirki ka kawar da miyagu ayyuka ka yi kyawawa ka kuma dimanci ka zauna a karin tutur to kana ba kai babban jihadi ka bi karfin zuciyanka mana ka hana ta miyagun abubuwa ka sa ta ta abubuwa kyawa shine babban jihadi kuma da shi ake fara jihadi sannan kuma da'awa jihadi ne ilimi ilmantarwa kai ilimi kai karatu jihadi ne ainihin ka je makaranta kai karatu jihadi ne kuma ka koyar jihadi ne kuma ka nemi abincin ka ma na ta hanya ta halasi ma jihadi ne duk mu a wurin mu duk yunkurin da kake na ka dace da abin da yake shine daidai bisa koran addini to jihadi kake ba wai yaƙi ne kawai ake ci masa jihadi ba yaƙi yana daga cikin jihadi na'am amma wani marhala ne nasa amma ko da lokaci shi musulmi yana jihadi ko da lokaci kuma ba daga nan aka sami ijtihadi ijtihadi kuma shine yunkurin da aka yi malami ya ya tattara ah, bayanai daga hadisai da ruwayoyi daban-daban ya har hada a babi ya kwatanta da ayoyin alkurani ya fidda matsaya sai a ce ya yi ijtihadi ya ce hukuncin kaza kaza ne kaga ijtihadi ake ce wannan kaga daga jihud ne yazo haka kuma idan mujahada shine kokarin yin ibadodi kamar sashi da daddare ayi sallah da kara ta karatun alkurani da zikirin safe da yamma duk wannan sunansa mujahada kaga shi ma jihadi ne na bangaren jihadin rai saboda haka ainihin mu a wurin mu duk gwagwarmayan rayuwa gaba ɗayansa sunansa jihadi saboda ko da lokaci mutum yana jihadi ne to jihadi a matsayin unwanin yaƙi shine kawai jihadi sai mu ce maka a bangare ne nasa kuma tana iwa wa duk ka gama rayuwanka kana jihadi baka je yaƙi ba shi jihadi ana ce mashi kitar kutuba alaikumul kitar wa hukuru lakum a wani lokaci ne aka rubuta ma muminai su yi ita shi ma ba a rubuta musu ba sai da ainihin aka kawo musu hari bayan an kore su daga gidajensu an kuma aka shiga bin su da yaƙi amma duk ba a yi musu izini ba sannan daga ba aka yi musu izini har ma suka taya juna murna an cewa yanzu ainihin an ba su izini suna iran ma saboda kaga wannan duk rayuwarsu suna jihadi ne amma ba a kai ga marhalan yaƙi ba sai a da ƙarshe na'am idan ta kama eh, ya zama makiya sun kawo muku hari ko ka tashi ko ka yaƙe su ko shi ma jihadi ne amma ba shi ne kawai jihadi ba to duk lokacin da aka ce jihadin dan fodiyo kawai abin da mutum ke sawalawa kawai a kwakwalwansa shine shehu ya ya zaro takobi ne ya bi mutane yana ce masu lalle ko su bi shi ko fili musu ba kuma haka suka su ma turawa suka yaɗa karere dangane da musulunci cewa an yaɗa shi ne da ƙarfin takobi ana zuwa ne a ce mutum ga takobi a hannun dama ga alkur'ani a hannun hagu ko ka bi wannan ko a maka waya da wannan haka suka nuna haka saboda haka duk sun murguɗa ma'anan jihadi a ma'anan cewa ana tilasta ma mutum ne ya shiga addini to shi kuma addini ba a tilasta mutum ya shiga addini Tun da shi addini imani ne a zuciya da furuci da baki da aiki da gaba da za a ce mutum za a zo da takobi a nuna masa takobin a ce masa dole ya zama shi musulmi in baka ba za a fille masa waya zai zama musulmi din amma ba ya zama musulmi a zuciyarsa ba ya zama musulmi a don maganin kada a fille masa waya to kuma wannan bai zai zama musulunci ba saboda musulunci imani ne a zuciya da furuci da baki da aiki da gaba to in ya zama an tilasta masa ya furucin da bakin da bai yarda da abin a zuciyarsa ba kuma ya aike da kaba na abin da bai yarda ba to zai zama cewa a zuciyarsa akwai kafirci tun da bai da imani sannan kuma ko ya yi alwala ya sallah ba su zama alwala da sallah ba saboda su ana dora su akan imani ko ya azumi ya ba duk bai da wannan saboda duk bai da imani saboda haka da kuma ballantana ma shi kaga ba zai yi wankan jana ba ko ta same shi ba kuma zai yi ma ko ya je sallah ma ba sallan zai ba zai riko eh, goho ne ya rika dukawa in ya ga daga daga amma a zuciyarsa shi bai da abin da yake ba zai yi ne don a gani haka bai zama addini ba har ma an ce akwai lokacin da mm, lokacin da su musulmi suke da izza su a kai suka ci wa'insu dauloli sai suka lura cewa wasu na shiga musuluncin ba domin sun imani ba sai domin kawai su dun amfana su kare jinin su kuma su sami matsayi aka ce sai wani wani wani halifa a wani zamani ya ce to daga yanzu an ba duk wanda yake son ya fita addinin musulunci dama ya fita ya fita alani ya tanci shi ba musulmi bane kuma ba kwazzaba ya addinin da ya ga dama ya ce sai mu tsabtace masallacin mu domin zai mutum zai je masallaci da da kafirci a zuciya da janaba a jikinsa ya je dudduka dudduka tare da ku alhali shi ba shi tare da ku shi kaga shi bai da tsarkin ba imani a zuciyarsa ba tsarkin jiki a tare da da najasa a jikinsa bai damu ba ya je ya sahu tare da ku alhali ko kuna da ka'ida na cewa ku masu imani ne sannan kuna kuna wankan janaba kuna alwallah alwala kuna tsafta jikinku sannan kuma ku zo ku zo ku yi sallah da zuciyanku da fatan bakunanku da bakunanku da kuma gaɓuɓanku amma shi zai zo ya yi na gaba ne kawai da baki amma ba da gaske ba to zuwa kai wato abin da ke ƙoƙarin fitin cewa ba yadda za a yi a ce wai an tilasta mu mutum ya shiga addini ba tilasta mu mutum ake shiga addini ba ba ta ko ba shiga tilasta mu wani shiga addini ba wannan ma eh, sarahatan a cikin alkur'ani Allah ta'ala cewa la ikraha fid kan ta bayyana rushidu min ainihin babu tilasta addini ba san ba a ce tilasta mutum ya addini in aka tilasta mutum abin a tilasta masa ne to bai zama bai zama addini ba tun ba zai zama karɓaɓe ba dole ne shi ya ya ya fahimta ne ya yarda ya aminta ya ce eh wannan gaskiya ne kuma ya furuci da bakinsa kuma ya aikata da gabansa da kansa yake to kaga kenan eh, fahimtar su turawa na batun cewa shi jihadi yaƙi ne ake a ci ƙasa da yaƙi a tilasta mutane su bi abin da suke so kamar yadda su suka yi wanda su suka zo suka yi a nan suka dankara mana al'adunsu na ingilishi da karfin tsiya to suka ce mun zama karkashin daularsu to ba haka musulmi suka yi ba inda aka bambanta kenan su musulmi da suka yadu suka bazu a duniya su ba sun je ne suka dankara mutane ra'ayinsu suka kwaso doki sai su suka yi kai gida ba bilhassil ma mafi yawan sabon annabi sallallahu alaihi wa ba a madina ko a maka suka rayu ko suka rasu ba kabarbaran su duk sun bazu ne a ko ina sun je ne ko suka barbazu ko ina inda suka je suka kai addinin nan suke zama su auri mutanen wurin su baje su zama mutanen wurin har shikenan ba wai suna kwasan dukiya ne ba su ko ka tura da suka zo na su tura sun zo ne suka kwashi mu suka kai kasansu su ba su zama mu ba mu ba zama su ba kuma suna kyaman mu ba san in ba san wani lokacin da suka zo nan suka zo suka zama suka zama mutanen kasar nan suka aurataya da mutanen kasar nan suka zama mutanen kasar nan ba san ba haka ba sun zo ne suka yi abin da suka yi suka kwashi kayan suka tafi kuma ko yanzu ma abin haka ne suna naɗa wanda za su yi masu biyayya ne su kwashi dukiya su kai masu illa iyaka abin da ya dame su sun kafa ƙabilansu ne danniyan ƙabilansu akan sauran mutane to saboda haka daular musulunci bai daidai da irin daular da su suka ci suka kafa ba kamar yadda nake gama wannan yake cewa ai daular arab ne er, arab empire ne ba arab empire ba Islam empire ne ko an bambanta kuma a tunani da su to haka nan ma eh, daular shi usman dan fodiyo daula ce ta musulunci ba ta kabila ba in ya so jahili ya ce mata ta kabila ko kuma wanda yake kokarin ya shuka gaba tsakanin mutane ya ce mata ta kabila amma ba kabilanci akai ba to sannan sai kuma wani janibi yanzu da cewa to yanzu yadda muke zaune dinnan a halin da muke ciki me ya canza ba hankoron shehu shine kaiwa ga ruwa ba da tabbatar da wannan daula ya ta kafu sun yi aka iyakan su kuma kafin bature ya zo an koma ana ana, tinƙaho da jinenansu ana mulki irin na gargajiya ya zama ainihin ba ƙaho, yanzu ba ainihin ba ainihin ba ainihin ana ana ana ana ana ana gadara da addini bane ana gadara da jini ne kuma yanzu da jini ake da gadara da kuma aikin ah, gargajiya ya zama na kenan ah, fadojin sarakuna sun koma fada ba su zama gidajen malamai ba ba su zama kuma wuraren bidan ilimi ba sun tashi a matsayin alamomi na ilimi za ka da ainihin mutum zai tashi da zai tashi ya ɗauki littafin fiƙo ko wata matsala ta fiƙo ya jefa da ya ce yana son ya ga sarki a ce mene ce a yana da tambaya ne dangane da me hukumcin kaza yanzu zai sha bulala wajen dogarai ya raina sarki sarki ne za ka zo ka tambaye shi fiƙo ai kai ne za ka ci zarafin sarki na ruwan sarki da fiƙo gaje can ka tambayi ka tambayi malamai malam amma da zai je da dan gangansa ya buga ya gwangwan ya ce shine dan babansa jikan kakansa to ya yayi daidai ya ce shine bauna shine zaki shine gwanki shine kumurci shine duk dabbun daji na duk shine to sai shi yayi daidai in ya bubuga mashi wannan gangunan ya ce shine wannan to yanzu abin da aka koma ma kenan amma ba karantarwa ba ba karatu ko karantarwa ba ba su zama alamomin addini ba sun koma sun zama alamomi irin na tinkahon sarauta wanda shi dan foda ya zo ya kawar amma a cikin rubuce rubucen sa ya nuna cewa kar ku kwaikwaye su a salon sarautar su zaka suna cewa wani eh, ya faɗi wani sarauta har da akwai wani wai sarkin yari da mene ya faɗi saurototi da bai ce abin da suke kiran kar ku kwaikwaye su sai ya zama irin wannan aka koma ana yi ana kwaikwayon su an manta da butun addini ne asasin to wannan sai zama kuma yanzu suran da ake bashi kenan yanzu kuma sai zama ainihin san mutane suna ganin kamar irin wannan ana nan ana haka nan bature ya zo ya mai da abin kuma ya kwace mulkin ya mai shaida wa'annan sarakunan din kuma suna sun zama ainihin kayan aikinsa da su yake cimma mutane shi yana da mulki su kuma suna biye da shi ya mai da sarakuna ainihin wakilansa to kuma yanzu da ya bar nasa wakilan yanzu da aka yi ya zama su yanzu kuma gwamnoni su ne wakilansa da shugaban ƙasa su ne wakilan bature shi su kuma sarakuna su ne wakilan wa'annan wakilan wakilai duk ana duk dai biyayya na nan ga ainihin nizamin da bature ya kawo to me muke ciki dangane da abin da shi eh, eh, hankoran shehu usman ana hanko shi su hankoronsu shine su tabbatar da daula musulma wadda za ta haɗa al'ummu su zama ɗaya ƙarƙashin tutar la'ila ilaha illallah muhammadu wannan manufansu ke kuma sun iya iyawansu har zuwa ƙarewan ajalinsu to yanzu wannan aikinmu ne mu ci gaba daga inda suka tsaya wannan zuwan bature da ya zo ya tsaye da abin za mu ɗora ne daga inda shi baturen ya zo ko kuma in ce kafin ma bature ya zo muna batun abuwa sun su kurkuce to daga inda suka kurkuce ne za mu ɗauka mu ci gaba mu dawo mu mai dawo da abin ya zama addini ne da awan addini zuwa ga addini to yanzu an zo mana mu kuma yanzu a wannan zamani da rarraba musulmi da kallon su da cewa su wannan yan kaza ne wancan yan kaza ne wancan yan kaza ne shi ma duk ayyukan makiya ne su yan makiya da suka ba su iya fada da addinin musulunci ba sai suka ce da za a yi su sa musulmin su yi faɗa ne da junansu to sai suka ƙirƙiro mana bangarori wannan sunansu kaza wancan sunansu kaza ni ba sai na kawo muku sunan na ki yanzu abinda yayin da ake kira duk abinda mutum yake faɗa komin gaskiyan da yake faɗa mutane ba su damu da me yake cewa shi dan menene suke kallo sai su ce mishi ai dan kaza ne shi shikenan sai ce ya kare an kala mishi dan kaza ba sauraron shi suke ba in ya so ya ce komi ko ya komi ba abin ya dame su to wannan abin da suka jefe mu da su kenan kasu kun san yaƙi yana iya zama iri-iri akwai yaƙi da akan da akan yaƙe ka da makami a kashe ka da sunan yaƙi akwai kuma yaƙin da ake yi na tunani a sa maka wani irin tunani na daban muna ganin wannan gazuwar fikiri yanzu shi yana cin mu sosai an iya jefa mana rarraba ta fuska daban-daban na farko an jefa mana rarraba ta fuskan da musulmi da wanda ke ba musulmi ba aka nuna kamar fada ake kamar cewa ma eh, ainihin a su dama ƙabilu wanda suke su dama bai kamata su zama musulmi ba tun asali alhali shi addinin musulunci ba addini na wata kabila ba aka ce a wannan addinin musulunci na suwane ne suwane kuma ba nasu ba ne har ma a cikin a cikin ba su kawai nan suke kallon addinin ba nasu ba ne har da ma akwai wawayen mutanenmu da suke ganin cewa in wani ya shiga addinin sai ce mashi a shi ba gadon gidansu ba ne ko su jefe shi da wani suna mummuna na nuna cewa shi dan wata kabila ne to wannan an jefa mana wannan to alhali ko lokacin da shehu usman dan fodo ya kafa daula ba kowa ne ya zama musulmi ba wanda suke ba musulmi sun zauna karkashin daulan kuma sun zauna lafiya sun yi addinin su yadda wanda suka zaba ma kansu ba a tilasta musu zama musulmi ba sun yi irin abin da suka fahimta kuma an zauna lafiya tare da su haka al'amarin yake kuma ko yanzu abin da zai faru kenan in addinin musulunci ya kafu zai kafu ne ainihin ya zama shi ke iko bisa ka'ida nasa ka'idan kuma ba mutum yake ba na Allah ta'ala ne amma kowane irin mutum zai iya zama a cikin wannan karkashin wannan daura kuma zai yi addinin sa yadda ya fahimta ko ma mai addinin nasa to kun ga akwai shuka gaban addini da addini sannan kuma da kuma shuka gaban a cikin addinin ma bangare kaza da bangare kaza to wannan kuma shine ma ya fi tsanani yanzu wanda yake yan shekarun baya kaɗan ba a san da su ba an misali a shekarun baya kaɗan kamar shekaru hamsin da suka wuce duk garin da ka sani masallacin juma'a guda ne amma yanzu masallatai ne wurin ko barkatai dai ga sun kowa da can kuma ba musan masallaci yana da sign board ba a rubuta rubuta masallacin suka ba wannan sam masallaci sun shi masallaci dakin Allah ne amma yanzu ana rubuta mashi sign board masallacin su wani kaba ne ko yanzu abin da ya same mu kenan ainihin ta yadda ainihin ko ko ko an rarraba masallatai an rarraba tunanin mutane kowa ne an samu shi tunanin shi wani kaza ne saboda idan wani ma duk komin gaskiyan da mutum yake faɗa a wajen wasu sunansa dan abu kaza har ma ta kai ma ba mu kiran kawo kanmu da sunan musulmi sai ni mu kira mu kanmu da su sunan nake daga wannan wannan ba karamar masifa ba ce mu duk yunkurin da za mu yi mace to a ah, mu fa mu fa mu musulmi addinin musulunci za ci a tafau kai dan kaza ne eh, ba su yadda ba dole ne kawai ba su ba su yadda akwai har ma daga cikin tunanin nasu har da ma wa'ansu ba kawai dan kaza ne a cikin addinin ba ba bangare ne a cikin addinin a ba ma addinin bane kawai wasu ma sun fito da salon su wa'ansu ma in dai ba nasu bane ba kungiyar su kake ba sunan ka kai ba musulmi ba sunan ka kafiri kuma har suna ganin halaccin masu yanzu ana iya shekar da jininka ya zubillah wannan da muna iya cewa makiyasan nasara a wajen wannan kwarai da gaske kuma suna fitar da ba miliyoyi billions wajen sarrafawa a wannan kamfen din kuma lalle suna samun galaba eh, sai dai muna ganin insha Allah zai kwaranyi to sai kuma na kabilanci shi kuma shuka gaban kabilanci kamar yadda nake ci muku ainihin eh, na fara da fishi madan cewa gaskiyar magana ma ba wata kabila sunan ta Hausa amma akwai kabilu daban daban a zan Hausa wasu sun ɗauka ai addinin musulunci tun asali ma ba nasu bane su ba na kabilan su bane akwai wasu mutane da suka ɗauka su ainihin musulunci ainihin ba addinin ba addinin kabilan su bane saboda haka su dole ne za su yi addinin kirista ne to shi addinin kirista shi ba na wata kabila bane shi ma shi ma yarda ne imani ne eh, ba da dangantaka da wata kabila shi shi in ka ce kana neman kana bin isa almasihu ne to shi dan wace kabila ne kuma turawan da suka zo da addinin nan su kuma yan wasu kabila ne su yan kabilan ku ne sun fi kyaman kama fiye da kowa sai ma su tafi tare da musulmi ba su dauke ka a bakin komai ba in bature ne da ya kawo maka shi ya fi kyaman ka ko da kana addinin nasa shi bai ɗauki shi shi a wurinsa jinsinsa ne a ala ba ba ba ba addininsa ba shi addini ba Ba wani abu ne ba wajen bature shi jinsin kabilansa ne muhimmi saboda ka baya ganin ka da wata daraja ko hatta ku kana addini tare da shi shi baya ganin kai dan uwansa ne sab saboda ba da za a ce akwai wata kabila wanda take ita wannan kabilan wai addinin musulunci ba nata bane ko kuma a ce addinin kirista nata ne to yanzu shi amma an shuka wannan gaban kabilanci eh, tsakanin kabila da kabila ana eh, kuma yanzu hada banan da aka yi tafi a yi ta fadace faɗace wanda miyagun faɗa faɗace har da kashe kashe da sunan cewa da sunan kabilanci to kuma har masu wayannan eh, zage zagen har su fara su ɗauko har ta su zagi shi usman dan fodiyo sai a shi ba fulatani ya zo ya kafa musu daular fulani kuma su ba su yadda su ba fulani ba to wannan wannan sai nake ganin irin wannan yaƙi na fikira da aka jefa jefa al'umman nan akai sai mun yi da gaske wajen faɗa da wannan lallai ne mu fahimci wani abu guda zaman tare ya zama dole a tsakanin mu. mun sami kanmu a wani muhalli kuma zaman wannan muhallin mu a fahimtar mu ainihin Allah ya muhalli, don ƙasa ta Allah ce kuma shi ya ɗora mu doron ƙasa shi aiko da addini kuma kana da hurriya addinin za ka yadda ka fahimta sannan kuma idan addinin nan shi ne ya kafu to lallai shi zai kafu ne ba da unwanin yana bin wata kabila ne kwara yana da iyakoki ne wanda ainihin yake a rubuce a addinin ba wanda mutum ya yi ba dokoki ne na Allah ba dokokin mutum ba kuma ba zai hana ka ainihin idan kai baka yarda da wannan addinin ba ka iya rayuwa lafiya lau a ciki ko kuma ka addinin da kasu kuma haka ya kasance a farko ko lokacin da manzan yake da rai da ainihin wannan addinin sai ka haka ma lokacin da addinin nan ya karfi har ya mallaki mafi yawancin duniya haka kuma lokacin da shi ishe usman dan fodiyo ya kafa daula musulma a ƙasar haka abin yake kuma haka nan abin zai kasance nan gaba insha Allah wal to ba da dai da yake na ce muku zan tabi janibobi ne dan ka kawo da shi buwi. na san na sha magana dangane duk abin da na faɗa na faɗa a baya a kamar nake cewa magana da yi bara kusan na warware yan abuwa da damun gaske za mu karkara magana nan da zan karkara da cewa duk gaskiyar magana shine mu yanzu muna shekarun fata ne ba muna shekarun fidda rai ba ne lalle ilalla muna lokaci ne na fata ko ba kuma mu a mu muna jiran bayyanan wanda da bayyanansa ne za a samu fita kuma wannan tabbas kaman ya bayyana kuma alamomin da muke gani ya nuna addini dagowa yake mutane kun gane shi suke kun ga abin da ya faru dinnan a yake faruwa yanzu haliyan a wayannan yan watanni kusan wata bakwai ɗin da aka dira a kan al'umman Falasɗinu musamman na yankin Gaza da kisa na baji ba gani ana kisan dubbai kuma sai aka sai zama na duk duniya duk sun fahimci cewa abin da ake zalunci ne kuma yanzu kusan kashi 90 bisa ɗari na duk al'ummun yammacin duniya ba su tare da wannan abin da ake suna goma goyon bayan al'umman falasɗinu sai dai hukumominsu su ne suke goyon bayan wannan ta'asa suna ta tura makamai kuma suna ta goyon bayan aikatai kuma bai dame su ba abin da ke faruwa to wani kuma abin da ya ba bada takaici shine shirun al'umman musulmi shirin al'ummar musulmi su na'am wayansu daga cikin hukumomin nasu ma suna biyayya ne ga yamma saboda haka biyayyan su ga yamma walayen su zuwa ga yamma shi ne amma su al'umman ya kamata kamar yadda aka ce yadda tura suka faɗaka suke ta firwa a sarari suna cewa ba su yarda da wannan abu ba to amma ya kamata ya zama wannan shine aura da ji shi a dukkanin al'ummar musulmi na'am ban ce ku duk musulmi ba yanzu kaga inda mutane suke fitowa a yaman da sauran da ballata ma ina ce ina ce ma iraq da syria da lebanon ma su yaƙi masu ke su sun shiga yaƙi ne ana yi da su tsondo to har da wa'insu al'umma su da suke fitowa kali da wa'insu wurare amma sauran wa'insu kasashen musulmi sun ba mu al'ajabi shiru suke to mu kuma nan sai aka same mu aka jarabce mu da zama cikin wawaye wawaye su yanzu a wurin su wannan abin sunansa ma wai na shi'a ne kuma ba su cewa komi su duk abin da suke bai dame su ba kawai in kuma wani ya zo fito sunan shi shi'a shi kenan wannan al'amari daban ta kai ce kan al'umma gwalwarar su inda suke fitowa din suke nuna ba su yarda wannan ta'asan ba a yammacin duniya a amerika ne a ingila ne a faransa ne a jamus ne su fa mutane ne na ƙasa masu addinai daban-daban da kirista da yahudu su ba su yarda ba amma kai kana kana musulmi kana cewa wani su ne daban wannan al'amari daban al'ajabi wannan wuta har ina har yaushe mutane za su fahimci cewa wannan al'amari na yan adantaka ne kuma ya kamata a ga wannan motsi to ko ka motsa ko kar ka motsa yi ruwanka amma dai za a motsa din wasu za su motsa kuma yanzu alhamdulillah wannan ya kawo canji a tunanin mutane da yawa ya sa yanzu ana suna ta neman um, mutane mayammacin duniya suna ta neman alkur'ani fassara da ingilishi da sauran harsunan da suke ji kuma abin mamaki suna ganewa har suna ta musulunta mazansu da matansu yanzu yanzu yawan masu musulunta karuwa ya ta tayi saboda sanadiyan wannan suna ganin yadda ake yi da za a kan wa'in mutane kuma suka dake saboda imaninsu suka san cewa wallan dalle wa'in mutane suna da addinin da suka yi imani da shi suna kai ga bincike amma a nan za ka ga lurarsa ma mai maimakon mutum ya hankalta ya ga cewa shi abin shi ya fi shafa amma dai kuma dai Allah da ya sauki mun ga dai muna da cikin lalura amma dai kamar da ke karkar ranki cewa lalle muna shekarun fata ne wannan abin da ke bayyana yana nuna maka cewa lokaci ya kusa ne na lokacin da ainihin wannan addini zai dago fahimtansa ya karu kuma al'ummar musulmi su faɗaka su su nuna ma sauran waɗanda suke ba musulmi ba addini su fahimce shi har ya zama wanda ya so ya shirya da addini ya shirya wanda kuma bai so ba ma ya yi abin da ya so amma addinin zai ɗaukaka kuma zai mamaye duniya kuma insha Allah zai kafu daram insha Allah wal na fata da wannan wannan tatarwa amfana insha Allah sallallahu alaihi wa sallam Muhammadu alaihi wa assalamu alaikum wa wabarakatuh